Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan kara muna watso shirye shirye a mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo a Afrik zango na 200.5 kuna kuma yi sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake jan rigama shirin wannan karo na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni biyu da suka hada da ambaliyar ruwa da ta jefa manoma cikin halin kakanika a jihar Adamawa. Sai kuma batun wata kasuwa da gwamnatin jihar Kano ke niyyar ginawa da zai shafi babban masallacin idi na birnin Kano. Salihu Garba ya shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki da ke kasashe masu tasowa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jam'iyya mai mulkin Turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba Rajab Tayyip Erdogan ɗimbin iko bisa ga sanarwar da hukumomi suka bayar da daren jiya Lahadi. Bayan ina ya kashe 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, kafar labaran gwamnatin Turkiya ta ce sama da kashi 51 cikin 100 ne suka amince a yayin da kuma kashi 49 suka yi amincewa daga bisani shugaban hukumar zaben turkiya ya tabbatar da sahihancin waɗannan alƙaluman sannan ya ce za a fitar da sakamakon a hukumance cikin kwanaki 12 masu zuwa Erdogan ya gaya ma magoya bayansa da ke cike da murna a harabar gidansa na shugaban ƙasa da ke birnin Istanbul cewa bangaren masu amincewa ya samu ƙuri'u wajen miliyan 25 wanda ya ɗara na masu ƙin amincewa da wajen miliyan ɗaya da dubu uku ya kuma ce wannan ƙuri'ar ta kawo ƙarshen katsalandan ɗin da sojoji suka shafe shekaru gwamnati suna yi a harkar shugabancin ƙasar a karo na farko a tarihin wannan jamhuriya za mu canza tsarin shugabanci ta hanyar siyasa mai la'akari da ra'ayin jama'a a cewarsa a takaitaccen jawabin da ya yi wannan ƙuri'a ta amincewa tana nufin kenan tasirin majalisar dokokin turkiya zai ragu matuka za a yi watsi da mukamin firaminista kuma shugaban ƙasa ne zai rika naɗa ministoci kai tsaye kuma shi ne za su rika saurare haka kuma shugaban ƙasar ne zai rika fasalta kasafin kuɗin ƙasar amurka na kira ga ƙasashen yankuna daban-daban ciki har da rashi da pakistan da kar su goyi bayan kungiyar taliban a kokarin su na ci gaba da tsawaita da daddan yakin nan na afghanistan mai baiwa ƙasa amurka shawara kan tsaro hr mcmaster shi ne ya yi wannan kiran jiya lahadi bayan tattaunawarsu da shugabannin afghanistan a ziyararsa ta farko zuwa kabul tun bayan da ya kama aiki jami'an afghanistan sun ce tattaunawar ta allaka ne kan batutuwan tsaro na bai ɗaya da yaƙi da ta'addanci a wannan bangaren da kuma karfafa sojojin afghanistan na musamman da sauran jami'an tsaro mcmaster ya gaya ma wata kafar labarai ta yankin mai suna tolo news cewa dole ne a murkushe 'yan taliban ɗin da suka ƙi shiga tattaunawar da gwamnati ta shirya na zaman lafiya ya ce amurka ta himmatu ga ƙarfafa sojojin afghanistan da zumar ganin an cimma manufa wata kotu masar ta salami wata ba amurka yar asalin masar ɗin tare da wasu mutane bakwai bayan kasancewa a ɗaure na kusan tsawon shekaru uku saboda zargin safarar mutane ta wajen amfani da wata ƙungiya mai da'awar taimakon yaran da ke kan titin al'ahira babbar wadda ake tuhumar aya hijazi da mijinta da kuma wasu mutane shida sun kasance cikin fursuna tun daga watan mayun shekara ta 2014 lokacin da 'yan sanda a birnin alkahira suka kai samame kan gidauniyar ba tare da wata takardar sammaci ba suka kwace kananan kwamfutoci da sauran na'urori an tuhumi mutane bakwai din ne da laifin safarar mutane da kuma lalata da yara ƙanana da kuma biyan yara kuɗi su shiga zanga-zangar kyamar gwamnati. wato kama su da aka yi ya janyo ƙorafe kwarafe daga ƙungiyoyin raji da dama waɗanda suka zargi wato suka yi zargin cewa an ƙago ne kawai kuma wani ɓangare ne na yadda gwamnati ke ƙoƙarin murƙushe ƙungiyoyin sa kai mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence ya jaddada ƙarfin ƙawancen amurka da koriya ta kudu 'yan sa'o'i bayan cikas na baya-bayanan da koriya ta arewa ta samu a gwaje-gwajen makamai masu linzami da ta yi wannan mawuyacin lokaci ne to amma kawancen nan mai ɗimbin tarihi na amurka da mutanen koriya ta kudu masu ƙarfin hali bai taɓa yin ƙarfi ba irin wannan a cewar pence a birnin soil a yayin wata liyafar cin abinci da 'yan uwan sojojin amurka da ke koriya ta kudu wannan takala ta safiyar yau dinnan da koriya ta arewa ta yi shine na baya-bayan nan na al'amuran da ke tunatar da mu irin haɗarin da ke da ku ke fuskanta kula yomi a ƙoƙarin kare 'yancin mutanen koriya ta kudu da kuma kare amurka a wannan bangare na duniya a cewar pence labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda manoma suka shiga halin kakanika yi biyo bayan ambaliyar ruwa da suka fuskanta. Wakilin Ibrahim Abdulaziz na dauke da ci gaban rahoton. kamar yadda rahotanni suka tabbatar ambaliyar ruwan ta bana ta gonakin shinkafa da ma sauran amfanin gonan da aka noma a yankin yokore da ke kusa da geriyo wanda ke da dubban gonakin noma rani a jihar adamawa yanzu haka ma dai wannan ibtila'in ambaliyar ya ko jefa manoma da dama cikin mawuyacin hali kuma wannan ko na zuwa ne yayin da ma aka soma girbe abin da aka noma kamar yadda waɗannan manoma suka tabbatar. Eh ni Glory Paris gona na ne wannan. Cin ruwan ne ya ɗauko baki kawai yana zuwa. Bisa ga yin Allah abin Allah ya yi to wannan mutum da zai iya kimanta da kansa ba. Amma gashi nan kuma ruwa ya zo a lokacin nan kuma ya zama mai na shirya da ma'aikaci leburori suka yi mai yanka jiya ma suka yi yanka na yi tari sauran ma ban tara ba amma da yau muka waye gari shi kuma ruwa ya buga yau akwai wanda ma ba tara ba sama wadanda ba tara din ba ma ruwa ya tafi da shi dukan yanzu ka kafa mun doke shekaru fiye da shekaru goma sha uku tun da muke wannan noma nan gaskiya abin bai taba faru ba sai yau shi ma da yake karin haske sarki ruwan geriwa abdulrazak abubakar ya ce rabon su su ga irin wannan ambaliyar an faɗau shekaru wanda ku a don haka ne ma ya kira ga gwamnati da a kai musu ɗauki. gona na guda biyar a wannan wuri guda biyu na yanka su guda uku ruwa ya mamaye a filin da kake ganin nan wannan gona na ne wancan da kake ga mutane ma gona na ne na gaban can ma gona na ne ruwa ya mamaye wannan a cikin shekara goma sha shida da nake noma a nan ban taɓa gani ba ban taɓa ji ba ko makamancin shi ba mu taɓa samu ba wallahi muna kira ga gwamnatin Adamawa da ta ji kukanmu ta zo ta duba ta tallafa ma manoma. Kawo yanzu tuni gwamnatin jiha ta tura wata tawaga domin ganewa ta irin barnar da ambaliyar ta jawo honorable wazira amadu shine kwamishinan harkokin noma a jihar ya ko bayyana cewa a tura fansek dama da su su je su duba ba ma don asara da mutane suka yi kawai mu ma muna da wasu assets a can na ce a je a duba amma don muna cikin wannan gudun yistan nan ban san me suka yi ba ban san me aka samu ba on tuesday ran talata san abin da ake ciki kuma za mu san abin da za mu gabatar wa shi gafna a bana dai jama'a da dama ne ma suka rungumi hakan noma musamman noma rani a wani yunkurin yaƙi da fatara da kuma yunwa to wai ko mai gwamnatin jihar ke ne domin tallafa waɗannan manoma a yanzu ganin kan cewa an soma samun ambaliya gwamnan jihar sanato muhammadu bindo jibrilla ya ce suna sane da halin da manoman ka iya fadawa don haka ma suka ɗau mataki. mu ka san yanzu adama ma mun ɗauki wani system wato wani al'ada na noman rani domin eh, cikin noman damuna dina akan samu flood yawa ambaliyan ruwa wanda sai ga gama gashi lokacin noman gaba kiɗa ba iya yin wani ba so yanzu muna karfafa eh, duk eh, dabarunmu a harkar noman rani nan domin shi noman rani time din ya fi ya fi yawa da yana da dan eh, tsawo kuma don haka mun gwada shi last time kuma a wannan season ma za mu karfafa idan wa'in ba samu ba a wannan karo in Allah yarda za su amfani da gwamnan jihar Adama kenan senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla kuma manazarta dai na magargadin cewa a bana fa akwai yiwuwar samun ruwa mai yawa da ka iya kawo ambaliya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Abdulaziz kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma ma kai nake wadege ya Rabba na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce da ni in baitin ya babba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da To madalla sai kuma jihar Kano inda malamai suka bayyana damuwa dangane da matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka wato na fitar da filotai domin gina kantinan kasuwanci a wani bangare na babban masallacin idi na birnin wakilinmu mahmud ibrahim kwari na dauke da ci gaban rahoton bayanan tarihi dai sun nuna masallacin idi na birnin kano ya kwashe kimanin shekaru 150 ana gudanar da sallar idi a cikinsa Hakan daina daga cikin dalilan da suka sanya malaman ke nuna damuwa dangane da matakin ma'aikatar filaye da sufiyo ta jihar Kano na raba fulotai a wani bangare na masallacin idin da ke kofar mata a nan Kano. Sheikh Abba Adam Koki da ke zaman shugaban hukumar daraktocin hukumar alazan jihar Kano shine ya jagoranci malaman a yayin ganawa da manema labarai. Kasuwa ko ina take muna murna da ita amma filin idi a rage shi a yi kasuwa wannan kuskure ne. kuma ba zai zama alkhairi gare mu ba kuma dukkanin wanda yake fita kasashen da suka ci gaba da sauran kasashe musamman yanzu ka je kasa mai tsarki za ga an rushe otal-otal masu tsada da kuma rumfunan kasuwanni da aini mall-mall an ƙara masallacin maka da na madina haka ake ko'ina ƙara wurin addini ake saboda al'umma ƙaruwa take yi tana ƙara yawa to kuma idan ya zama mu muna tawayewa muna ragewa akwai kuskure ciki shi ma malam abdulgafar sheikh nasir kabara cewa yake ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗa manyo azim sha'iran lahi fa inna min taqawal qulub wanda ya zama yana girmama alamomi na addinin Allah to wannan yana masa shaida da cewa yana alamu na tsoron Allah a tare da shi wayannan alamomi na addini su ne sun hada da harkar masallacen nan da wuraren ibada wanda ko ƙasa mai tsarki ka je misali ga dutsen safanan ga dutsen marwa ga makama ibrahim ga musdalifa ga arafat ga mina duka wayannan wurare wurare ne wayanda suke alamomi ne na addinin allah kuma ana nan ana kulawa da su ana ba su kulawa da ta kamata to don haka bai kamata mu a nan ya zama an ce ga wani abu wanda wani wato sha'air ne na ubangiji ya zama an yi sarere da shi kamar haka ba Malam Aminu Ibrahim Daurawa da ke zaman babban kwamandan hukumar Hizba a jihar Kano na cewa. Bayan koke-koke da muke ta saurara na jama'a muka zagaya da kanmu domin mu ga yake faruwa. Sai muka je muka tara ana fitar da foundation ana sauke bulo da duwatsu. Alaman kenan cewa Abin da jama'a suke ta kuka suke ta kai kara a kai cewa an rabe wannan shashi na filin idi za a fitar da kasuwa ashe ya tabbata to wannan ya sa muka ga nauyi ne a kanmu a matsayinmu na jagorori na addini muka ga ya kamata a gaya wa gwamnati cewa al'umman jihar kano ba sa goyon baya a mayar da wannan filin idi ko a yanke shi ya zama kasuwa ustaz sayyadi bashir usman zangon bare bari ne shugaban hukumar shari'a ta jihar kano ya tofa albarkacin bakinsa. Kamar yadda muka sani mu dai ba mu san ma adadin shekarun wannan waje ba. An daɗe ana idi shekaru ne masu ɗumbin yawa to kamata yi wannan ma fili a bunƙasa shi. In ma da dama a yi masa irin wa'annan lemomi wanda inda rana ko da ruwa za a iya buɗe su mutane su ibada cikin wato kwanciyar hankali. Tuni dai gungun malaman suka rubuta wasiƙa ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai kunshe da jan hankali ga gwamnati dangane da illar da ke tattare da wannan batu na gina shaguna a filin idi na kano mai ɗimbin tarihi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya duniya ke adaban tsoro har kina ka juyawa in wata ta Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu mu a nan Washington DC agogo muna cewa karfe uku da kwata na asuba ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barka da hantsi. Salo Garba ke gabatar da shirin da rashin tayi daga nan birnin Washington DC. Yau za mu jingine shirinmu a kan sana'ar tumatir domin mu duba wani abin da ke faruwa. Kwanan baya kafofin labaru suka ambato cewa mahukunta sun cafke wasu alkalai da ake kyauta da zaton suna cin hanci. Cikinsu an gufanar da mai shari'a a demola da matarsa tare da wani babban lauya a wani kotun tarayya da ke Abuja. An tume su da laifuka guda goma sha takwas, amma abin mamaki sai alkalin da suka gurfana gabansa ya yi watsi da karar kacokan bayan an gaya wa duniya miliyoyin kudaden da aka kama a gidan alkali ademola har da mallakar makami wanda ba shi da izinin yin hakan tambaya nan ita ce shin irin wannan hukuncin ba zai yi wa yakin da gwamnatin tarayya ke yi ba da cin hanci da rashawa zagon ƙasa shirin da rashin ta yi ya nemi fashin baƙi daga masanin shari'a akan wannan batun gafira da mahmud ibrahim kwari wakilin murar amurka da ke kano ya yi daga nasiru adamu ali kotun tarayya a abuja ta yanke hukunci akan karar da aka gurfanar da justice ademola cewa cajin da ake masa wurin ashirin dukkaninsu ta yi watsi da su da me hotun ta dogara ne ta ɗauki wannan mataki wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa shi justice ademola caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba bindiga kenan ita kotu shine abinda kotu take cewa cikin wato caji goma sha takwas da aka yi masa ba ta ga dalili ma da za ta kira ademola ya kare kansa ba ma'ana shaidar tuhuma ba ta tsaya ba babu hujja ta cika na amma kira shi eh, wato shaidar tuhum a tuhume shi da wannan wato waɗannan caji da ake masa baki abin da yi haka ne abin da take cewa shine wato akwai abin da kira prima facie case prima case kamar abin da ta shine wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji sunsa ma'ana ya kare kansa to abin da kotu take cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shaidu da aka gabatar mata cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce justice ademola shigo ka kare kanka ma'ana cajin nan diya tashi zancen banza wato da hira ce kenan abin da suke nufi ce kenan saboda haka ka an ce prima fashi su ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi nasa ba'asin ba ma a kai ga wannan ba abin da kuta ke cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ka'idodin ita sai kotu ta bi su a kana ji idan aka tuhumi mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da kara suka rufe kawo da su shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai a gaban kotu yana da dama ya soki ainihin shaidar yana da dama ya yi abin da ake na nuclear submission abin da yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da za a saurare ni ba hujja zancen banza ce yana da dama ya ce kai ni na jingina ke tsina ma kacokan da shaidar da su masu kara suka kawo ma'ana karan nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni ni goyi baya kaji na uku nan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya buɗe shaidarsa ya kawo shaidarsa a sallame shi to wannan ɗaya daga to ɗaya cikin to ɗaya daga cikin suka ɗauka shine suka ce kai mu abin da muke cewa shaidan nan da su masu gabatar da ƙasa suka kawo bata bada bata nuna wani amma da ya cancanti ni da ake tuhuma wannan kuma tana samuwa ne in ka ga haka ko binciken 'yan sanda ba a yi shirin da ya kamata ba ko dama tun asali kesin yana da rauni ko kuma wajen gabatar da kara an samu matsala kuma ɗaya da yadda a ce halin najeriya son zuciya ya shigo ciki tun da ba a kai gabgabar ma an gamsu cewa ma justice ademola da mutanen nan guda biyu sun cancanci a tuhume su ba yanzu hukumar efcc misali da ko gwamnatin tarayya suna da hurumi na abin da aka iya sani cewa in shari'a ba ta bin daɗi ba na ɗaukaka ƙara ko kuma a shi kenan zance ya kwarin yi ta. tsarin mulki ya ba wa su masu gabatar da ƙara ofishin babban attorney general wato commission na ministan shari'a kenan suna da dama su ɗauka kara su ce wannan abin da alkali ya yi ba mai da shi ba domin akwai shaida kaza shaida kaza shaida kaza wacce ta yi nuni lalle mutumin nan ya yi laifi ya kamata ya kare kansa to suna da wannan dama kasan da yake shi ministan shari'a shine kamar wato yake da zarafi yake da wato power karfi hmm. ya yi duk wannan so yanzu abin da zai yi idan ba su gamsu da wannan hukunci ba za su yi nazari sai su tafi gaban kotun ɗaukar ƙara ta tarayya su shigar da ƙarar su su faɗi dalilansu na ƙara sannan a saurare su a saurari kowane ɓangare a gani ko da yake wannan batu an yi shi ne da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa wasu na ganin wannan hukunci da kotu ta yanke kamar koma baya ne ga yunkurin gwamnatin tarayya na yaƙi da rashawa me ra'inka gaskiya ne ni ma na yarda da haka domin kowa aka yi a ƙasar nan aka je gidan alkali aka kamo shi aka same shi da bindiga wacce ba shi da lasisi aka ce sannan aka ce ga shaidun kuɗi da aka samu wanda ya kasa ba da hujja sannan aka ce an yi bincike an gado a shaje shi wannan magana ce cin hanci da rashin an san babban matsala ce a ƙasar nan to ka sani ba cewa ya kamata a ce binciken da za a yi akan irin wani zama bincike na kwakwaf kar ka manta fa alkali ne babban alkali ne aka kai shi gaban kotu gaban alkali babbai irinsa saboda haka kaga kana buƙatar kwakwarar shaida cikakkiya da bincike na kwakwab na 'yan sanda saboda haka abinda alkali ke cewa binciken da aka yi bai nuna wani abu ba kuma wato mafi hadarin abin shine yanzu idan har misali da a ce an tafi kotun ɗauka ƙara ta ce ta amince da wannan kasan fa wato sallama ce ta sallamar an wanke shi wankewa wanki gaba daya so da sabu kwarai da gaske ba wanda ke digo sake kai shi kotu akan irin wannan caji da discharge ne za a iya amma in aka yi wannan no submission discharge ake cewa on the merit ma'ana an sallama sallama bisa hujja to uh, wannan yana nuna cewa zancen da wasu ke cewa option Anthony General da hukumomin na yaƙi da rashawa irin su ICPC da EFCC kamar eh, wato ba sa kwalkwale binciken su yawanci kamar ya sami gini zama kenan wancan ra'ayi ko tunani na lauyoyi da sauran masu bibiyar lamarin yau da kullum kamar hakan ta tabbata kenan i eh, za iya ce kusan haka kamar misali in ka kalli kamar shari'o'i da yawa da efcc suke sauri suke mutane kotu za ka ga da ƙarshe an ji an kasa tabbatar da laifi an saki mutum ko da mutum ba ya laifin nan saboda ita shari'a ba ta aiki da waiwai sai da shaida da tabbas da abin da suka gani na gaskiya hujja ta gaskiya to kaga wannan yana da cikin abubuwa da suke tunkaro wannan abu yaki da cin hanci da sha da ita afcc da ke yi sa'an nan kuma da shi ofishin attorney general misali ya kamata abin da nake gani ya kamata ya mai da hankali shi kaga kamar yadda ake amurka ofishin attorney general yana da alaka ta kud da kud domin yakan ba 'yan sanda umarni misalin a matsayin wanda ke da saman su a nan kasar eh gaskiya ne attorney janar da dama amma ina gaya maka in dai ba gyara aka yi ba aka mai da 'yan sanda dole su bi magana da ra'ayi na asu kaiwa caji gaban kotu misali su gani su nan ku bincike kaza ku gyara nan ku gyara to in dai har bai kasance akwai wato misali iko tsakanin ofishin minista na shari'a ko kuma kwamishina na shari'a ba to za a ci gaba da yin wannan daban kuturu ake cewa komai duk wanda ke harkar shari'a ya sani a kasan nan kowaye yan sanda ba kasafai suke girmama maganar ofishin kwamishinan shari'a ba a jiha ko kuma ofishin ministan shari'a a tarayya idan sun ga dama kai su ofishin kwamishinan shari'a yayi yayi su kawo wato kundin bincike na mai laifi suki saboda bai da iko a kansu to kaga abin da yake nufi shine kamar america babu wani dan sanda da ya isa attorney general ce masa ya kawo takarda ko bincike ko kundin wani abu yake bai isa ba to abin da yake so shine a najeriya dole in ana so a yi adalci abu guda biyu na ɗaya dole ya kasance su 'yan sanda dole ne su bi maganar ministan shari'a ko kwamishinan shari'a sannan kuma ya kamata ya zama dole akwai waɗanda suke bincike akan 'yan sanda su kansu kamar yadda ake shi a ingila wanda idan ɗan sanda ya ba daidai ba za a bincike shi amma hukumar 'yan sanda a ce ita ce za ta bincike su za a gana a kuni amma ya kasance akwai wani bangare wanda kuma wato kamar wasu 'yan doka na musamman hmm. kamar tsofin 'yan sandan kansu ko tsofin sojoji ko wasu mutane masu martaba a cikin kasa a sa su ne za su dinga bin wannan. dakta wasu kuma suna ganin kamar cewa ana shigar da yanayin siyasa a tsarin nan na tafiyar yaƙi da rashawa da kuma ma batun shari'un nan misali musamman waɗanda suke da alaƙa da tuhumar rashawa cewa kamar gwamnati ba wai lalle tana so a yi shari'ar ba ne kawai dai tana so ta ce wane kaza ko wance kaza ta nuna 'yan najeriya cewa barawo ne su kuma su tafi a haka don haka in ta cimma wannan buri kamar shi kenan tana ganin ta gama komai Eh, me za ka ce akan wannan tun wal abin da zan ce watakila ba lalle ka ce hakan ba amma kuma kaga buri yana mai kama da mutum domin mutum yana da dama idan kaga abu ya faru sau ɗaya sau biyu sau uku to kaga ka fara cewa a kaga kuwa akwai alamun ƙarshen gaskiya eh, ni abin da ke gani ba daidai ba ne misali a ce saboda ana zargin wani a tere da shi me kun a tsaye a natse a yi bincike a ƙasa a tabbatar mutumin nan ya yi laifin nan kuma in an tashi ba sai an yi kamu na cin mutunci ba kuma a je a dinga yin kes a cikin jarida yau a ce efcc ta kamo wani ta kama naira kaza ta kama dala kaza wannan tuhuma ce ba ba ma daidai ba ne ba a haka ka ka gani ko a bangaren bincike na kasashen da suka ci gaba za ka suka yi kuri su kare mutum duk yadda ake zargin sa ba a fito da shi an bayyana ba har sai lokacin da aka tabbatar an caje shi an kashe kotu to sa'an nan sai a ce to kowa ya saurari abin da ake ciki jama'a karshen firar kenan sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Dr. Nasiru Adamu Aliyu, malamin ilimin shari'a kuma lauya da ke koyaswa a Jami'ar Bayero ta Kano, da wakilin murar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, da waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai To a gaida Malam Salihu da Mahmud Kwari sai kuma rayu da ku masu saurare kuka aiko mana ta wayar tarho. sashen hausa gidan rediyo muryar amurka mai magana malam rilwanu sa'idu gaida a jihar zamfaran najeriya a yau zan yi kira ne ga shugabannin kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamati sunna bangaren kaduna da jos kamar yadda suke faɗa da cewa ya kamata waɗannan shugabanni su ji tsoron allah su ɗebe duk wani tunani da rashin jituwa da ke tsakaninsu tare da yi wa juna afuwa domin a sake haɗewa domin ci gaba da fadawa shugabanni gaskiyar lamari kan yadda suke mulkin al'ummar najeriya wanda hakan sanadiyar hakan ya janyo a shugabannin izala na ƙasa rashin fadawa shugabannin najeriya gaskiyar lamari kan mulki wanda kuma hakan ya janyo wa talakawa faɗawa cikin wani hali da ukuwa da tsadar rayuwa allah shi kyauta na gode assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gulmi jihar bauchi ina kira ga 'yan uwana masoya buhari a wani lokacin inda muke jin ciwon turjiya da 'yan majalisa suke wa buhari to duk lokacin yan majalisa ya dawo gida kar mu jefe shi mu kyale su matakin zamu ɗauka kan su ne he Allah ya kai mu dubu biyu da sha tara he mu jefe su da ƙuri'a wannan dutse jikin su zai jefa ita ko ƙuri'a zuciya za ta jefa ita ko jifan zuciya ya na jiki domin muka kada su suka rasa mulki tsawon shekara hudu kullum ne he wannan ƙuri'a cikin ina jin ciwo domin duk wanda ya samu mulki to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice jam'iyya mai mulkin Turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba Rajab Tayyip Erdogan ɗumbin iko bisa ga sanarwar da hukumomi suka bayar da daren jiya Lahadi bayan ƙidaya kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kafar labaran gwamnatin turkiya ta ce sama da kashi 51 ne suka amince a yayin da kuma kashi 49 suka ki amincewa wata kotun masar ta sallami wata ba amurka 'yar asalin masar ɗin tare da wasu mutane bakwai bayan kasancewa a ɗaure na kusan tsawon shekaru uku saboda zargin safarar mutane ta wajen amfani da wata ƙungiyarta mai da'awar taimaka ma yaran da ke kan titi a alkahira masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na yusuf harande yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba siri da kuma injiniyan mu charles alheri ke muku fata alheri